kamar yanzu shigo tun da tun farko sai da kawo na yake cewa sun yi kuskure har ikawa misali yake cewa yanzu wannan idan an ce irin su manyan manyan malamai su wani sun kira shi gida mu hasana su wani sun mu hasana yanzu ne za ku ce sai ke ga dalili eh? kamar ba da kai aka fara ba da hukumar maulid ko eh domin fa ƙarshe ne ƙarshe ma eh eh zan fara karatu to ku bari rana ɗaya ya yi nazari eh gobe za a shiga insha Allah na ranar ma da sauranka yau ba goma ga wata wa mukala ma zuwa ranar sha biyu insha Allah sha biyu tunda sha biyu ne kashi na'am ai misali yanzu hatta ka dubi musabakan kusan da za a kalli da musabaka da mauludi musabaka ta iya zama masalihul mursala domin ka gane musabaka ta yanzu ka dubi mai musabaka an yi ta ne don shirji a yara har ta izu biyu ake sai ta izu fi uku kaga an yi da goma da yan ishirin da yan talatin hatta ta yan sittin na yi sittin ta fi sa haddasa su zauna idan ka san za ka je ka shiga musabaka in ka dinga kukewa ka dinga karatu idan dan musabaka za ka gaya wasu ya canza kafin zuwa musabakan nan bai da zaman lafiya